Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Wani boka ya yi ƙulumboto wanda ya yi sanadiyar ƙonewar matar da ya aura bayan ya sake ta a wani gari da ake kira Ancau a garin Gargaɗe mai gina ra min mugunta. Gargaɗe mai gina ra min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin da muke kawo muku rahoto na al'amuran yau da kullum. a cikin wani gari da ake kira garin ancau a layin gulo service street wanda ake kira da kubau local government da ke cikin jihar kaduna akwai wani boka wanda ya auri wata mata wacce ya zamto cewar yana da tarin almajirai sama da mutum ɗari kuma ta zo gidansa take masa bauta katsam suna zaune sai mai rabawa ta zo ta raba inda auren nan ya samu matsala kuma ya saki ita wannan matar bokanka dai inda ya ta ƙoƙari a kan sai ya mai da wannan mata ta sa ita kuma ta ce ba za ta koma ba abin da ya fusata wannan boka kuma ya ce shi ba a yin haka da shi in dai ya auri mace bata isa ta fita daga gidanta ba idan ko ta je ta aure da wani duk abin da ya faru da ita ita ta siya ta kuma biya da kuɗinta haka dai wannan boka ya ta barazana a ga ita wannan mata amma ta yi buris da kunnanta ta ji ba kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne je na ramin mugunta. Bayan wannan boka ya je ya ci gaba da ƙulumbotansa ita kuma ta yi aure abinta ba abin da ya shafe ta. Tana zaune a gidan auren nan nata ne katsam sai aka ganta rana ɗaya ta fita tana yin wasu abubuwa kaman na mahaukata. inda aka je aka kamo ita wannan mata kuma aka zaunar da ita aka yi ta mata magani har Allah ya sa ta samu sauƙi ta dawo hayyacinsa ashe gogon naka bai haƙura ba katsam wata rana tana zaune inda ta dafa ruwan zafi ta shiga wanka kawai sai ji ta yi an ce ai gidan gaba ɗaya ya kama da gobara babu wata hanya da za ta iya bi face ta biyo ta cikin wutan nan kuma in ta zauna a wannan banɗaki ta ci gaba da wanka kuma wuta ta zo ta kama ta ta cinye ta gaba ɗaya a nan ne inda wannan mata ta yi ta maza ta fito ta cikin wannan wutar kuma wanda wannan wutar ta yi sanadiyar saɓewar jikinta kamar yadda kuke gani haka wannan abu dai ya faru a wannan gari na ancau a gulo service street Kubau Local Government da ke jikin jihar Kaduna. A yanzu haka kuma wannan mata tana nan an ajiye ta a gida babu kudin da za a yi mata magani kuma mutane suna nan suna ta kai taimako kuma shine inda aka ce idan har akwai wani mutumi da yake da niyyar taimakawa akwai lambar waya da zai tuntuɓi mutane a garin domin a sada shi da ita wannan mata a taimaka mata.